za mu ci gaba da karatu insha Allah a wannan majalisi a wannan masallaci muna karatu cikin wannan littafi a irin wannan rana ta talata a waɗannan lokuta muna karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya wallafa wadda ya taro abubuwa da yawa waɗanda suke ya dace musulmai su yi nazari a cikinsu su kuma san su domin aiwatar da wannan ɗawainiya mai babban sha'ani a cikin abisa dacewa da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam tare da fahimtar abubuwan da ya kamata a kauce musu saboda kasancewa su ba su da wani asali a addinin Allah ko kuma ta ma sabo ne ko bidi'o'i waɗanda aka jingina cikin ɗawainiyar harkar mamaci ko waɗanda aka rasu aka bari daga 'ya'ya zuwa mata zuwa makamantan haka to ya zama wajibi musulmai su san abin da ya ci shine shari'a ta tanada su aiwatar abinda shari'a ta hana ko kuma ya saba wa shari'a a nisance shi za ka yi sa ya wallafa wannan littafi saboda mahimmancinsa da abubuwan da al'umma suke yi wanda ya saba wa shari'a aka mai da su tamkar wasu abubuwa na ibada ko na abubuwa na lada alhali ba su da asali ta ko ta ina da abin da ya shafi addinin musulunci haka dukkan magabata waɗanda suka tsaya wajen wallafa abubuwa muhimmai don tace sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma manufofin ɗora mutane akan daidai muna fatan Allah ya musu rahama mu kuma Allah ya samu dace mu yi aiki da abin da ya dace na na ji mun tsaya a shafi na 35 ne gaban karatu wanne eh, na ashirin ko وجعلنا في الصبر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم عن الشروط ولا في الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة بها دلالا على وفاة وليها أو ولد إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتمت أربعة أشهر وعشرة حديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكد على ميت وهو إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بهم فنصت ثم قالت ما لي بخير من حاجة غير أني wannan gaba ya ce wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kulliha ba ba zai zama wai ya kore cewa ba hakuri bane mana baya kore hakuri ba za ce mace ba ta yi haƙuri ba in ta zamanto ta hannu daga duk wani nau'i na ado ko ma wani irin bangaren ado hidadan alawa fati waladiha idan ya zamanto ɗanta ya rasu sai ta hannu daga duk wani nau'i na ado saboda damuwa da take ciki au gairihi ko ma wani ɗanta mana ko ɗan uwa ko mahaifi ko ƙani kowa ko mahaifiya ko wani wanda ake da kusa da shi a ce ta haru daga duk nau'i na ado saboda rasuwarsa to wannan bai zama gajin haƙuri ba idan lam tazir ala salasati ayyam matukar wannan kamewa da ta yi daga duk wani nau'i na ado din ba ta ƙara a bisa sama eh, da kwana uku ba inda tsakanin wato a cikin kwana uku ne mace ta fasa yin duk wani abu na ado da wasu abunan kwalliya ko menene saboda rasuwan wani dangi nata wadda take jin cewa danginta ne in dai a cikin kwana uku rasuwan sannan ne to wannan ba wanda zaki mata ta gaza haƙuri me yasa ba ta ko ta zama wata iri ko kwalli ba ta sawa ko wani abu nan in dai a cikin kwana uku ne ya halatta gare ta kuma ba gajin haƙuri ba ne haka illa ala zawjiha sai dai in eh, mijinta ne ya rasu to nan fatahidda nan kam za ta hannu daga duwani irin kayan ado ma'ana za ta zama duwani ado ba za ta ba hatta kwalli arba ta ashirin wa ashara wani wata hudu da kwana goma ya haramta ga mace in mijinta ya rasu ta sa kwalli An wani wata hudu da kwana goma ko da ko idon ta yana ciwo ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam a zainab ta tambaye shi radiyallahu anha game da yarta da mijinta ya rasu cewa idon ta yana ciwo kuma an tabbatar in ta sa kwalli takan samu sauki daga wannan ciwon ne kuma aka ce amma mijinta ya rasu amma har yanzu ba ta yi wata hudu da kwana goma ba shin ya halatta ta sa kwalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai da idon sa ya canja idon sa ya ja fiskan sa ta canja ya hausu da fada yana cewa don kawai wata hudu da kwana goma a jahiliya mace takan yi shekara to don kawai wata hudu da kwana goma mace ba za ta iya hakuri don kawai yana yana maimaitawa yana fishi yana cewa don kawai wata hudu da kwana goma wannan ya nuna babu wata dama ko ta minti daya da aka bawa mace ta yi ado in mijinta ya rasu har sai ta yi wata hudu da kwana goma a wannan za ka gane cewa maganar cewa mace ta yi arba'in ta rinka fita mace in mijinta ya rasu ba za ta fita daga gidanta ba sai in wato fidda ita aka yi wajen ma'ana rashin lafiya aka ɗebe ta ita ma ba ta sani ba kawai aka yi asibiti da ita ko kuma gurin magani saboda rashin lafiya da take ciki sai kuma in yunwa ya sa babu yadda za a yi za a samu matsala ko mutuwa zai iya riskarta saboda yunwa ko babu mai kawo mata abinci to wannan ya halatta za ta iya fita daga gida ta je gurin da za ta samu abinci amma misali mace tana idan ta kaba mijinta ya rasu ita ce gidan biki ko ita ce gidan wanta ta aihu ko ita ce hatta zuwa gaisuwar mutuwa in mace tana ta kaba sai aka yi rasuwa a wani gida bai halatta gare su ta je ba a lokacin da suke cikin iddan ta kaba sai ta haƙura ta zauna don wannan bai zama uzuri ba balle biki balle wasu hayaniya na fita da shiga da mata suka saba balle ta je kasuwa duk wannan bai halatta gare ta ba sai abun da sai da in dukiya za ta lalace babu mai iya tsamo wannan dukiyar daga lalacewa sai ita to wannan ya halatta gare ta tafi ta cikin tsari na shari'ar musulunci kuma in ta dai iya abun da sai shine kamar yadda ibn hajar rahimahullah ya ambata sharhinsa ya eh, yi abun nan na subul salam a bulugul maram abinan cewa eh, mace ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta ya rasu gonan dibinon da ya bari ba su da ɗa wanda yake <coughs> mai girma wanda zai iya zuwa ya yi kilili wa bishiyoyin dibino in ko ba ya yi musu kilili ba <coughs> ba za a samu 'ya'ya a wannan shekarar ba don haka an zo daidai lokacin da za a yi to sai Allah ya karbi rayuwar miji kuma babu wani dan uwansa da yake da shi ko wasu ƴaƴa wanda suka girma a cikin ‘ya'yansu duk ƴan ƙananan yara ne za ka ba za ta iya zuwa ta je ta abana shin za ta iya zuwa ta je ta yi wannan kilinin ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta je ta yi iya wannan kai ta tsaye ba wani abun da ya fi da ita sai wannan kuma ta ita dawo so da ba ne yi sai ita to wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama kaga wannan dukiya ce za ta lalace kuma ba ne iya yin wannan abun sai ita don haka aka ba ta dama to in irin wannan ne ya samu to babu yadda za a yi ya halatta mace za ta iya fita a wannan lokaci amma haka kuma sai cuta ko zuwa asibitin da ya zama dole ta je wanda za ta iya zuwa haka kuma babu wanda zai kai mata ɗa ko ya mara lafiya asibiti kuma tana cikin tsakiyar takaba in akwai wanda zai kai to bai halarta ita ta je ba amma in babu wanda zai je sai ita da kanta to wannan a za ta iya fita saboda muna ceton ran wanda za su ceto na 'ya'yan ko na 'ya ko na ɗa ko makamanta haka amma fitan kuma ya zamanto da rana amma fitan mace mai idan ta kaba da daddare wani kaifi kawai ittifakan haramun ne haramun ne mai idan ta kaba ta fita da daddare tsawon wata hudu da kwana goma ba tsawon kwana arba'in ba mata sukan tsaya idan a mijinsu ya rasu da kwana arba'in sai a zuwa wani biki ya ce ta yi arba'in daga nan za ta rinka fita tana zuwa wasu gulare-gulare ya ta su an sun yi sun yi arba'in ko a ina aka same shi wallahu alamu haka an shigar da abun da baya cikin tsarin addinin Allah aka shigo da shi amma abun da yake sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin alqur'ani wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwaja yatarabbasna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashara wata hudu da kwana goma shine annabisar Allah subhanahu ta'ala ya faɗa haka anan nan wannan hadisi din cewa sai mace fata hidda arba'ata ashhurin wa ashara mace za ta yi illa ala fa fata hidda wato mace a game da mijinta abun da shari'a ta tanada shine za ta zauna cikin idda ba za ta za kwalli ba ba za ta yi kwalliya ba ba za ta shafa tilare ba amma za ta iya yin wanka za ta iya wanka da eh, ko da sabulu ne wanda zai tsaftace jikinta amma sabulun da zai zama mai ƙanshi yana ɗauka hankali wannan duka ba za ta yi wanka da shi ba sannan za ta sa kaya kawai haka wanda yake abunan shari'a ta umarce ta da ta sa kaya don tufatar da kanta amma kaya na ado ba za ta ba ko da kayan ba mai tsada ba ne amma yana da darajar launi na jan hankali na ado mana a ce zani mai arha ne ko wani yadi mai arha ne amma kuma ga shi da a wato dizayin na ado a jikinsa wannan mai ce in tana cikin kaba bai halarta gare ta ta sa ba har sai bayan wata hudu da kwana goma da rasuwan wanda yake ne mijinta wannan shine da abun da addinin musulunci ya tanada bayan wata hudu da kwana goma ita ma ya haramta gare ta kuma ta ci gaba da yin wasu abubuwa na rashin kwalliya ko kuma a sake yin kuka ko shiga damuwa wannan ita ma kuma bai halatta gare ta ba kamar yadda sauran mutane duk wani dangi shi kwana uku kawai aka ba wa kowa shari'ar musulunci ta ba wa kowa kwana uku ya yi duk damuwar da zai bayan kwana uku ba a so a ci gaba da kuka sannan ba a so a ci gaba da shiga damuwa. sai dai inda duk aka ci na wanda ya rasu sai ya mata addu'an abu ne neman gafara da neman rahama da sauransu addu'a kan ba ta yankewa ko yaushe abinda ake bukata ke li hadisi zainab binta abi salamata wato abinda yake nuni zuwa ga cewa za e, e, mace ita an ba ta dama har tsawon wata hudu da kwana goma sauran mutane kuma ga kowane irin dangantaka ne hatta iyaye kwana uku aka ba mutum to abin da ya tabbata cewa eh, mace za ta yi wata hudu kwana goma saura kuma kowane bangaren dangi ita ma kanta wa kwana uku ne kawai shine abu saboda abin da ya tabbata ga hadisin zainab bintu abi salama qalat lokacin da take cewa da dakhaltu ala ummi habiba na je gurin ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ummu habiba take gaya mun kamar yadda zainab bintu abi salama take ba da labari tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ba ga duk wata mace da ta san tayi yi imani da Allah imani na gaskiya kuma tayi imani da ranar karshe. to bai halatta ba gare ta in dai ita mumina ne an ta hidda alamar yitin fauka salatin ta sa kanta da ta kiyin kwalliya ta kiyin ado ta sa kaya masu kyau akan duk wani wanda ya rasu ko komin dangantakansa gare ta kar ta yi haka sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in miji ne ya rasu to za ta iya yin haka <coughs> Arba'a ta ashirin wa ashara tsawon wata hudu da kwana goma Namiji ne tsawon wata hudu da kwana goma in sauran kowane irin dangi ne kwana uku wannan ta ce sun kaltu ala zainab bintu ja'ash in ji zainab bintu abi salama ta ce sai na je gurin zainab bintu ja'ash ita ma matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da na zo na je gaishe ta ne fina tuwufiya a kuha lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi dan uwanta ya rasu na zo gurin ta gaishe ta sai ta ce a kawo mata tirare famastat sai ta shafa tiraren sun makala sai ta ce mali bi tsibi mali bi tsibi min haja wallahi ba bukatan tirare nake ba a yanzu ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai dai kawai dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne fa zakarat al shine sai ka ambaci hadisi shine la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara bai dace ba bai halatta ba ga wata mace da ta yi imani da Allah da ranar karshe ta zamanto ta yin kwalliya ta ki sa kaya ta shiga wani irin yanayi saboda rasuwar wanda duk ya rasu duk komai dangantakan gare ta kar ta yi haka sama da kwana uku sai dai in mace wato miji ne ya rasu za ta yi haka tsawon wata hudu da kwana goma to a nan ita zainab bintu jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin radiyallahu anha dan uwanta ne ya rasu don ta yi aiki da ne shine yasa ta shafa turare aga shafa turare ya nuna wato bata yi wato bata kame ta yin kwalliya ko ta shafa turare ko ta shafa wasu abubuwa na adon mata ko kwalli ko wani abu gazan makamantan haka ba ba ta yi haka ba don wai tana bukata ta shafa ba ne. a'a don kawai ta tabbatar da tsabbaka hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma don ta zamanto ta an yi koyi da ita akan wannan mana ta tabbata ta nusar da mutane zuwa ga aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi dai dan uwanta ya rasu amma kuma sai ga ta shafa turare kawai sai kanshi take saboda me a iya cikin gidanta don mace bai halatta gare ta ko da ba rasuwa aka yi ba in za ta fita waje ta shafa turare wannan haramun ne ga mace ta shafa turare in ta wuce a ji kanshi to wannan haramun ne wannan ba wai ko ba ta da aure ko ba ta da aure ba za ta shafa turare ba karar ta balaga to ba za ta shafa turare a jikinta tana tafiya tana kanshi ba sai dai kawai ta shafa tana gida iya mijinta ne kawai in ba ta da aure kuma a tana gida ne amma inda za ta fita waje kuma ta kai matsayin wato ta girma to bai halatta gare su shafa turare tana wucewa ana jin kanshi ba yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi zainab bintu jahsh ta shafa turare ne a gida haka kuma ta shafa ne don kawar da tunanin mutane kare zama a ga cewa ga dan wanda ya rasu amma kuma ga shi ta shafa turare in ya ta shafa turare a gida wanda ya shiga gidan ne zai jikan shi to wanda kuma har ya kai ga ya shiga gidan to ana ga kila ba wani matsala yawa saboda in dai ba irin eh, ta al'adu irin na eh, jama'ar mu anan ba kawai mutum zai iya shiga gida abunan ba tare da abunan izini ba amma a yadda shari'a ta tanada mutum zai shiga gida ne sai da izini idan an ba da izini ko aboki ne inda ya nemi izini aka ba shi wannan zai iya shiga haka dukkan sauran dangi har yayi da kanne sai sun nemi izini suke ya kamata su shiga gida wannan shine abin da shari'a ta tanada ya abin ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan aya ta sauko ne dalilin mahaifi da ya shiga gida ba tare da izini ba mahaifin matar kaga an bar maganar eh, ko kanin miji ko wan miji ko wane nan mahaifinta ne ya shiga tare da abokinsa shi ma wanda za su ce masa baba to sai suka shigo ba tare da izini ba sai suka ganta a wani yanayi wanda ba ta so a ganta ba to sai ta ji haushi to sai kuma ta ga bayan sun tafi sai tana ga wannan haushin da ta ji da abubuwan da ta kunsa a ranta an yi ba ta yi laifi ba tunda shi mahaifinta ne to ne ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah mahaifina yana zuwa gidana to sai zo shi da abokinsa sai suka shigo kawai sai suka gani a abun da gaskiya ban so a gani a wannan yanayin ba to kuma amma sai na ji ɓaci rai kuma gashi kuma mahaifina ne na raya abubuwa da yawa a raina to shi ne sai nake jin tsoron anya ban yi laifi ba kar Allah ya kama ni da laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce mata komai ba don a babu wani wahayi yayi shiru kafin ya tafi kawai kafin ta tafi yace mata je ki ce abin da Allah ya ce to kafin ta tafi kawai shikenan sai ga malaika jibrilu da wannan aya ta suratul nur ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalika azka lakum zalika azka lakum wallahu khabirun bima inna Allah kabirun bima tasna'un kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce abuna eh, haka ne karshen ayan nan Allah subhanahu wata'ala ya tabbata ina larmomi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha eh zalika zalikum eh ya kulle guna nokia eh ina laramomi ne ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم da فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم آه والله خبير بما تفعلون والله خبير بما تعملون yawa zalikun khairun lakum la'allakum tadhakkarun haka ne karshen ayan farko ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun to kaga wannan ayoyi gaba ɗaya suka sauko cewa ya da suka yi imani in kun zo kar ku shiga gida gidajen da ba naku na kanku ba har sai kun tsaya kun nisu ku yi sallama ku nemi izini a gurin waɗanda suke ma'abuta gidan in shigo nan ta eh, shigo to kaga mutum ya shirya na ciki ya riga ya shirya kenan ko mace ce ta riga ta shirya ko da kuwa dama mutum ya cancanta ya shigo yawa ya cancanta shigo saboda alaƙar su to in ya ya shigo to kaga ta shirya kenan sai ya shigo don ko wanta ne ko kaninta ne akwai yanayin da bai kamata ya ganta ba to in kawai ya zo ya shiga furun furun ne kaga dole zai iya ganin ta ba mamaki don ita ta san a cikin gida take saboda haka abu wasu na iya shiga har da haki har balo zuf zuf zuf zuf zuf kawai sai ya shiga malu sai zauna kaga sai je same ta kawai a awargaje wani wani sa'i ya same ta awargaje wani sa'i to kaga wannan shikenan kuma wani waje ya je ya gama ganin ta kuma sai wani tsayawa to ba ce ka tsaya ka shiga kawai sai ka yi sai ka shiga <laughs> kaga irin wannan to duka al'adu ne nan ce kar a yi ce kai wannan an yi tsaye kullum mutum kawai abu na Eh, al'insan adiyu ma jahi kawai shi mutum yakan yi gaba da abin da ya jahilta ka ce wasu mushrikai kai kuma ka zo kwafafe a cikin shiga gida to kai kuma me abubuwa sai ga kawai mutum sai ya zo yana cika baki a waje shi yana jin shi mai sunna ne in ka je sai ka ga shi ma kwafafe ne idan wajen shiga gida akwai matsala to nan kuma menene an ta ahadu suna ahadu suna tukunna dai to ahadu suna kan ga yadda sunna ta faɗa ga yadda alkur'ani ya faɗa ba wai faɗa ji bane ko ahlus sunna ko ku abin to matsaloli suna da yawa Allah ya samu dace haka Zainab bint Jahsh radiyallahu anha ta shafa turare ne don ta ta ta tabbatar da aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yawanci wanda yake shi ido ne to ya kamata ya jajirce shi yasa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da lada ninki biyu akan duk sauran mata kuma suna da zunubi ninki biyu akan duk sauran mata wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn kaga ya ni nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah mubayyinah yudha'af laha al'adabu bi'fayn kaga haka suke saboda a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke haka wani ke gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ido ne zaka su ma ababen ayi koyi da su ne to shi yasa sai ta sai ta tabbaka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kai tsaye ta yi aiki da shi don ne don mutane kawai su yi abin da ya dace su yi koyi da ita idan ta kame ba ta shafa turare ba don rasuwan dan uwanta sama da kwana uku to idan har a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu an yi haka to shikenan duk sauran makwabta kuma sai a yi to sauran mutane sai a yi to ila kiyami sa duk wanda ya ce a gidan manzo Allah ma an yi sallallahu alaihi wasallam to in an ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka ce a in wance wannan gidan malami ne to malami shi ya zama wajibi ya ƙara taka tsantsan saboda shi ido ne ana koyi da shi shi sa abu da yawa mutum zai iya haƙuri da shi idan shi ya zama ido ko ya zama shugaba ko ya zama malami ko ya zama mai jagorantar al'umma a harkar rayuwa to wani abin kawai zai zai zai haƙura da shi sai ya zama ya ci sauƙi haka abuna ta ce gaira an abuna mali da tsiri min haja ta ce ba ni da buƙatar shafa turare gaskiya gaira an yi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai na shafa turare ne don ba don dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ba buƙatar shafa turare amma sai ta yi haka don mutane su gane aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-bukhari na هذه ولكنها إذا لم تجد على وجه زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطنه منها فهو أفضل لها لهما من وراء ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما قال أم سليم ونور أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ولا بأس من أن أسبق هنا قصة ما في ذلك من أن أسبق من أسبق هنا قصة ما في ذلك على قولنا لما فيها من الرسوائي والعباد والعباد فقال على ابن رضي الله عنه نعم yace walakinnaha idza lam tuhidda ala ghairi zawjiha amma da idan idan ta ga dama ma bata hana kanta wasu abubuwa na kwalliya da ado ala gairi ha, saboda rasuwan wani wanda ba mijinta ba in rasuwan miji ne wancan ibada ne kuma umarni ne daga Allah akwai abubuwan da ya sa za ta yi wata hudu da kwana goma ba tare da ado ba kuma ba tare da alaka da kowa ba yawa akwai tsarkake mahaifanta da sauran abubuwa da tabbatar da cewa e, babu wani juna tsakaninsu da makamantan haka shi yasa idan ka lura ai idan mace mijinta ya rasu tana da juna ko da safe ya rasu sai ta aihu da la'asar za ta iya aure da za injini ya ɗauke mata da yau mijin ya rasu ɗazu da safe sannan ta aihu da yamma jini ya ɗauke wake gari wata wake gari in ta yi aure ba ta yi laifi ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu ne wata mata mijinta ya rasu daga cikin sahabiya radiyallahu anha ita ma in mamanta ko ummu kulthum ko zainab aka zo aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta aihu yace in ta ji bukatan aure kawai ta yi aure ko a ranar saboda haka da sanin kawai abuna ta aihu kaga abuna eh, ta gama iddatu wafa to a ce kenan akwai hikima cikin cewa ta yi wata hudu kwana goma akwai tabbatar da mahaifa cewa babu wani abu na a ciki shi ne ta eh, abun amma idan misali eh, ba miji shi yasa mata kuma ba dole ba ne ya zama iya tsarkake mahaifa kawai saboda ai tsarkake mahaifa yana faruwa ne idan miji ya yi alaka da matar ko ba haka ba e to da za a ɗaura auren mutum yana wani gari an ɗaura musu aure da wata mata tana nan garin shi kuma yana wani gari kafin ya zo an ɗaura auren su tun da aka ɗaura auren ma bai zo ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa a can to sai ta yi wata hudu da kwana goma kaga ke shi wata hudu da kwana goma ga mijinta ya rasu wannan wani nau'i ne na ibada da shari'a ta shirani yau ko da ba su yi alaƙa na auratayya ba kaga idan da mutum rabuwa suka yi da matar ba ta hanyar shi ya rasu ba ne ko ba su yi alaƙa da mata ba to sai ta yi idda idda ba idda a gare ta ya ayyu alwani da nassin alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون يا مؤمني إن كن أوري ماتا سيكوك ربو ba tare da alaka na auratayya ya faru a tsakaninku ba to wannan fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna wannan babu wani idda a kanta kawai sai ta aure in dai ba alaka da mijin da suka rabu amma inda rasuwa yayi ko da ba su yi alaka ba to sai ta zauna wata hudu da kwana goma eh, kuma abu na bayan wannan don sashi malamai sun ce don a tace abu ne don a tsarkake mahaifa malamai suka ce a abun ya wuce maganar tsarkake mahaifa yanzu misali eh, dottijiya wacce gaba daya ta ma daina yin al'ada yawa gaba daya ba maganan Eh, aihuwa tattare da ita ta wuce gurin ta tsufa tukun shi ma dama ita ma ta zama balle mijinta duk jikokinsu ma sun girma suna ta harkoki to sai allah ya karɓi rayuwar shi mijin kakan jikokin to ita ma wannan wajibi ne akan ta sai ta yi iddan wata hudu da kwana goma to ashe kenan idan wata hudu kwana goma ga mutum da mijinta ya wannan shi abu na ibada ce kuma shari'a wacce shari'a ta sar'anta ta da nassun alkur'ani tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu to shine anan sai aka ce amma idan mace abu abuna bata wani wani dan uwanta ya rasu sai aka ga ita kan ma kwata kwata bata fasa shafa jambaki baki ko gazal ko kwalli ko ado saboda wani dan uwanta ya rasu an ce wata wanta ya rasu ta ga kawai ta ta yi shafe shafe to ba za a kai wannan mata ba a taba ganin irin ta ba a idan na ce eh, abu ne wani dan uwanta ne ya rasu wanda ba ni ba sai ta yi kwalliya irba'an lizauji ta yi kwalliya don kawai wato neman yardan miji wa an li waqrihi don kuma biya masa buƙatarsa to wannan fa huwa afdalu laha malamai ta ce wannan shefi daraja a gurin ta kan ta zama ta takushe kwata kwata ba kwalli ba me alhali ga mijinta yana nan kuma ta san hali mijin na ta kowace mace ta san yadda mijinta yi to amma da sai aka aiko mata cewa ga wani nata ya rasu amma kawai sai ta dage ta yi kwalliya ga shi miji din to wannan ita wannan afdalu laha amma in ta kuma yi wancan din a tsawon kwana uku babu laifi yau ba za ta ko ba ta da hakuri ba yau haka kuma in an ga wanda ba ta yi ba saboda ta san halin mijinta ko wani abu makamanta ko alakan su da ita sai aka ga ba ta bar wato har yanzu dai da kwalliya ba za su ana magana ana ta Wancan kankanin ba wanta bane ya rasu ko wancan kan kamar ba kan wacce bace turis ko wani abu makamanci haka wataƙila ita ta san me sa ta yi amma dai idan ta ta ɗauke daga waɗannan abubuwan tsawon kwana uku babu laifi haka wani jalan min wara idalika khairun kafir akan yi fata da ƙaunar alkhairi mai yawa ga miji da mata ko da an aiko musu da labarin rasuwa sai matar ta zauna a kan ado har wani abu tsakaninsu da miji yake kasancewa to wannan ana musu fatan alkhairi mai yawa in ji a shek rahimahullah kama waka li ummi sulaim yace kamar yadda ya faru da Ummi sulaim wa zawjiha da zaujin mijinta abu talha al-ansari mijinta abu talha al-ansari radiyallahu anhuma ya faru tsakaninta da shi lokacin da ɗansu ya rasu wala ba a min an tuka huna sata huma ita kai babu laifi a nan in bijiro in zubo da kissarsu abin da ya faru da su fi zalika a cikin wannan ala tsuri ha yace zan bijiro da kissansu da abita tsawonta amma duk zan ambace ta anan lima fi ha min al saboda abin da yake cikin wannan kissa din na fa'idoji wal ibad da wa'azobi wal ibar da abubuwan lura faƙala anas radiyallahu a ya ce anas anas ya kistato kistan domin anas shi dan ita un musulun ne amma ba abu talha ne babansa ba yawa shi ɗanta ne ɗan un musulun ne radiyallahu an ƙala malik wato malik oke na farta ƙala أبو أنس نمر وهي أم أنس إن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من خمس فضل حتى أتى الشعر كهنة هناك فجاء أبو طلحة فقط أم إليه فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثل يرد ولكنك امرأ كاتب وهل امرأة مسلمة لا يسلم لي أن أتزوج فقال ما ذاك دفعت قالت وما دفعي قال الصفراء والبيضاء قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء ويدرك الإسلام فإن تؤمن فلا تمنعي ولا أسأل فغيري قال فمن لي بذلك قالت لك برسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فلما رآه قال اسلام أبو طلحة فره الإسلام بين عينيه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فيه إليه فتزوجها على ذلك نعم abunda ya shi ne anas ibn malik radiyallahu anhu yana ba da labari ya ce kwada malikun babansa kenan shi abu anas lokaci shi malik kafiri ne kuma bai musulunta ba amma kaga ɗansa yana daga cikin huffazu sahaba radiyallahu anhu to malik in ne mijinta mijin ummu sulaim qala malikun abu anas kenan limra'atihi ummu sulaim ya gaya wa matarsa ummi sulaim ya ce mata wahiya ummu anas ita ce mahaifiyar anas ce inna hadha rajul ya'ni sallallahu alaihi wa sallam yuharrimu al-khamr wannan mutumin ya dame mu wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya kai da ya haramta shan giya don haka yanzu ana ta ne sai a nemi giya a rasa shi gaskiya kawai ba zai iya zama a wannan garin ba ba zai iya zama a madina ba fantalaka kawai shi kenan sai bar gari ya tafi abunsa hatta ata sham har ya zo sham syria fa halaka hunak a can ya ya ci gaba da rayuwarsa kawai har ya halaka ya ya bar ba ruwansa da musulunci a can ya ya halaka ummu sulaim tana nan a madina aslamat ta musulunta ga anas a ɗanta abu ne suna tare shi ya sama eh, abu ne eh, annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana wucewa tana cikin gida ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito da Anas tana cewa ku wadi muka Anas ya rasulullah fad'u lahu na baka Anas ya zama mai maka hidima dan karamin mai maka hidima fad'u lahu kai masa addu'a fada'a alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma barik lahu fi umrihi wa malihi wa waladihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah kai masa albarka cikin rayuwarsa da dukiyarsa da zuriyarsa don haka Allah ya masa albarka a rayuwa ya rayu sama da shekara 100 sama da shekara 120 abu ne kuma ba irin ya shekara 120 ya gama lankwashewa din nan baya iya tafiya ba kai ka yana nan abu nan sai dai eh, da ya haula shekara 100 ya daina yin azumin Ramadan don ya tabbatar wa mutane ayan alkur'ani yawa idan mutum ya tsufa ya kai wasu shekaru ko da yana jin garauɗinsa ya halatta gare shi ya ajiye azumi don ya kwashi gara ya ba ka ganin gwamnati ma ko tura sun tsara gratuity ko gwamnati da fensho wanda ya jima yana aiki yau da ya jima yana aiki sai ana bashi fensho to ba sai ka tsaya kawai ka ɗiban fensho a gurin Allah ba don in mutum ya tsufa sai ga ana ta ji ayayya da dattijai iyayen mun nan na karkai azumi ni wallahi ba na iyawa ko sai uya in kun ki kai masa kunu ma ya dawo ya tashi da azumi yayi wuce da azar kuma ku je kuna ta masa dire <laughs> to ga iyaye yawanci suke abin nan sai su ce ba za su bar azumi da ya kamata su bar azumi Allah ya musu daraja to abu ne shi Malik eh, ya gudu ya tafi baban Anas ya je can ya halaka ita kuma tana nan a wato anas ibn malik ya samu tsawon rayuwa ya samu dukiya dibinan sau biyu yake aihuwa sannan ya samu zuriya ya'ya sama da ɗari nan ma a fakata ba un sulaim daga abu talha ya zo sai nemi auren ummu rabi radiyallahu anha fa kallamaha fi zalik yayi mata maganar cewa yana so ya aure ta fa qalat sai ta ce ya aba talha ya kai abu talha ma luka yurad ba kai irin ka ba za a kyamace ba ai kai kan ka kai kawai daga ka ce kana so shikenan magana ka kare walakin naka mur'un kafirun sai dai matsalar ka kai kafiri ne wa ana imra'atun muslima ni ko musulma ce ni mata ce musulma la yasluhu li an atazawwajak zaka ba wani dalili da zai san aure ka faqala sai ce ma za ma za ki daharak idan yanzu idan za mutum zai aure ki eh, eh, sadakin ki abu ne eh, sadakin ki nawa ne abu ne ana kalar ta ce wa ma dahari a la yaslu li an ata fa qala ma zaka ma zaka dahari ya ce wannan menene kike kike nufi ma abu ne i bayanin wannan kawai wannan wannan ba wani matsala za a iya eh, daidaitawa a kansa ta faɗi abun da take so sai ta ce to idan na faɗi abun da nake so wa ma dahari ko menene zai zama sadaki na sai ta as wal bayda zinari da azurfa shine za a taro miki zinari da azurfa kawai maimakon ta yi buɗa ko ta yi kabbara in mai imani yanzu eh ta yi kabbara bari a ce ta yi kabbara yawa karwa wata ta ce ai ba ta buɗa eh da to ta yi kabbara maimakon ta yi kabbara ina sai ta ce fa inni la uridu safra wala bayda ce ni ba ruwa na da zinari da azurfa ba na bukata ba na bukatan zinari da azurfa mana ita ba ta kuɗi take ba <laughs> uridu minkal islam kawai abin da nake so ka musulunta in ka musulunta kawai ya ishe ni eh, sadakin gaba ɗaya in dai ka musulunta shi kenan fa in tuslim fa zaka mahari in dai ka musulunta don kana son aure na to wannan shine sadaki na na yadda da shi wala as'aluka ghayrahu ba zan tambaye ka wani haka ba qala faman bi zalik sai ce to waye zai kai ni ga musulunta ya ake yi qalat ta ce bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai musuluncin ka kake so fantalaqa abu talha shike abu talha ya kama hanya kawai ya kama hanya ya tafi yana so ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa falamma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango abu talha yana tawowa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ja'akum abu talha zarratul islam eh, abu ne eh, ga abu talha nan ya zo ratul islami mi baina ainihi wato ga hasken musulunci nan a kan goshinsa eh, gashi can ya zo abu talha nan gashi na ya taho ga hasken musulunci a kan goshinsa wannan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane Allah ya sanar da shi ya gane cewa kawai Abu Talha zai musulunta ne kamar yadda lokacin da ake tafiya ya zazzo ta Tabuk abune sahabbai sun tsaya a wani guri suka hango kura ta tashi wani mahayin doki yana tahowa a guje wasu na ganin dan leken asiri ne to amma kuma ta bayan su yake da ta sun fito to amma ta bayan su ya fito ta inda suka fito ya fito <coughs> amma duk da haka wasu suna ganin abu na eh, tsallaken asiri ne wasu kuma suna ta tunanin a'a wani abu na eh, maki ne ko makamancin haka ƙuran dokin ake gani kawai yana ta tohowa da suka fara maganganu wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aba kai sama hmm. eh, ka zama kai sama ma'ana tsoron da yake kawai aka gani amma da su sun ce bari ku gani abokai ta kama ne to kaga yana kulluwa kawai sai aka ga abu kai kama ku anhu kaga ashe anan mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka nan ma wannan sai yace ga abu talha nan ya zo hasken musulunci akan goshinsa wato tsakanin idanuwansa biyu fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ummu sulaim ta faɗa duk abin da suka yi a tsakanin su sai bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijiro masa da musulunci ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne ya karbi musulunci ya rike sosai shike na fata zawajaha ala zalik sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu don haka ya aure ta akan haka yawa sai ya aure ta akan haka na'am قال الثاني وهو البياني بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضي الإسلام مهرا فتزوجها كانت امرأة من نشأة العينين فيها صبر فكان الماء حتى وجد له منين وكان يحب أبو طلحة حبا شديدا فمرض الصبي مرضا شديدا فتضاع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له فكان أبو طلحة يقول صلاة ولكن توضأ مات النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويقول معه إلى قليل من نصف النهار ويجيء يكيد ويأخذ وإذا صلى الظهر هيأت وذهب فلن يجيء إلى إلى صلاة العتبة فصلت أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى المسجد فمات الصبي فقالت أم سليم لا نعين إلى أن يضرة أحد ابنه حتى أقول أن النجاة أولى وهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت فجاء بطلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فما له من أهل المسجد من أصحابه فقال كيف ابني؟ فقال يا أبا طلحة ما كان منذ أشتهى أمكن من ساعة وأرجو أن يكون قد استراح بعدت بعشائه فقربت إليه فتعشوا وخرج الغم قال فقال إلى سواده وضاعف ثم قامت فتطيبت فتطيبت وتطلعت له أحسن ما كانت تسمع قبل ذلك ثم جاءت حتى دخلت معه للفراش فما هو إلا أول الذي كان منه ما يكون إلى رجل إلى أهلي فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عالية لهم فقالوا إياها أكان لهم أن يمنعوهم فقال لا قالت فإن الله عز وجل كان أعارت ابنة عالية عالية ثم قبضه إليه فاحتسي وقيل فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت بي دعيت إليه ابني فاسترجع وحمي الله فلما أصبح اكتفت ثم بدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم معه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ضمان لحكمة فانتقلت من ذلك الحمد فكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا قالت وتدخل معه إذا دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاة المدينة من سفر من سفر لا يطرقها طرقا فجروا إلى المدينة وضربها المخاض واكتبه عليها أبو طه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طه يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأن قبله إذا دخل وقد بما ترى قال تقول من يا وطه بعد الذي كنت بعد الذي كنت أجد فقال قال وضربها المقام حين غني وولدت منابت فقالت بها أنس يا أنس لا يطعم الشاب حتى تبدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعت معه بثمرات قال فمات يضك وجدت مجنحا عليه أكالئه حتى أصابه فغلوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يتم إبلة أو غنمة قدمت عليه فلما نظر إليه قال الأدب أولد أنت من حد قال نعم فقال وإنك أخرج لك قال فألقى من يدي ولد قليل قال أمعه شيء قال نعم ثمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثمر فوضعه فوضعهن ثم جمع رجاقه ثم ثم فرقه وأوجره إياه فجعله يسلك الخليل وجعل الصحيبة لما ينبسط العرض في علامة في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أول فجمع ذلك الطريق على ريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظر فقال انظر إلى حب الأنصار التمر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استني قال فغسله وجهه وسماه عبد الله فما كان في الأنصار شاب أكبر منه قال فخرج منه رجل كثير فاستشهد عبد الله بن خالد أخرجه الطيالين والسياق الأول من ذلك المنهج بن حبان وأحمد والزيادة تجي له كما سيأتي ورواه البخاري ومسلم مقتصرا مقتصرا عليه جثه بعد الفريق ورواه النسائي اسما من أوله والزيادة الأولى له والثالثة والثامنة وقال عشر والثالثة عشر البخاري والثالث عشر والثانية والعشرين لمسلم فإن آسر طلبة وقد عنيت إناية نقاطة الجميل ولاة هذه الستة والفاظ الناسية من الرعاة والجلالة ويأخذ القارئ عنها فكرة جامعة سابقة وذلك ثم العبرة والفائدة. yanzu mala biran kacin ne lokacin ka yi karatun wani na jin suna biyu wadda babban abin da ƙisa eh, ta nuna irin yadda umusulam ta ta jure mana ta zamanto ba ta yi eh, duk da ɗansu da suka haifa da wannan abu hadin. yawa ta bata nuna wa abu talha din cewa su haihuwa da kuma darajar yadda aka samu juna inda da yadda aka samu aihuwa da yadda ɗaɗin kuma allah ya karɓi rayuwarsa kuma yadda ta jure bata shiga damuwa ba har ta yi wato ado ga shi mijinta abu talha tare da cewa akwai ɗa da ya rasu a cikin ɗakin amma kuma har yi alaƙa da ita ta wannan ba karamin wato shi yasa eh, Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya kawo wannan kisan don abun eh, eh, abu ne wasu za su dauka ba ai kamar laifi ta yi in wata mace ta yi haka bai a ce misali ta ya rasu amma har ta abu ne ta kai ga ta kai ga irin wannan yanayi na alaka da baban ɗan muna wasu za su kai amma wannan wani yake sai ya soke ta ma da wata kalmar da bai kamata ya faɗa ba to amma saboda shi kawai a al'ada in ka ce masa to me yasa ka faɗi haka a shar'ance me dalilin ka a ba zai da zai to ba yanda mu muka sani shine saboda kawai <laughs> kawai abin da zai ga ma kenan matsalar mu shine wani sa'ai mutum yakan wuce shari'a da tunaninsa ita shari'a ba wai tunani take ko hankali ba ba tunaninka ko hankali duk hankalin dan adam yana da gajarci eh, yana da kusuri akwai tawaya a cikin hankalin dan adam amma shari'a a cike take shari'ar da Allah ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta to a cike take babu tawaya ta ko ta wani bangare ta tare da ita shi yasa za ka ga eh, eh, ake kawo irin waɗannan hadisai don mutane a yi aiki da su a tabbata cewa shari'a ga yadda take duk da cewa idan mutum kuma ya yi bayan da dole ya yi a cikin hadisan ba eh, yana da dama saboda shari'a ta ba shi damar tsawon kwana uku nan dai kam ya zama ce ya don haka a yanzu mata ko kuma mace idan ta zamanto ba za ta iya abun da ummu sulaim ta yi ba to shari'a ta ba ta dama saboda tsawon kwana uku nan in ta gigi ce saboda ɗanta ya rasu ta yi ta yin kuka a tsawon wannan kwana uku kaga ba ta yi laifi ba nan ma ita ma saboda ga kowane yanayi da irin zamaninsa da kuma irin karfin imani da kowa yake da shi da kuma irin launi da ake da shi da kuma irin yadda yanayi yake tafiya don haka wacce ta gigi ce don ɗanta ya rasu ba ta yi laifi ba musamman a tsawon kwana uku a wadda kuma ta iya jajircewa ɗanta ya rasu amma kuma ta iya jajircewa har ta yi mu'amala da mijinta na bai gane cewa akwai matsala tattare da ita ba har ya iya abu ne eh, misali mu'amalantanta a matsayin eh, yadda mu'amalan mata da maza abu na miji da mata ce to wannan ita kuma wadda ta yi haka ita kuma ba za a ce kai wannan ta cika kaza ba don ba abinda ba za a faɗa wanda ba zan iya faɗansa ko kuma na san abin da zan faɗa ba so mutane za su ta faɗa idan mace ta yi haka wanda ce wannan wace irin mace ce wasu ma haka za su faɗa to amma abin da yake manyan mata masu daraja na wancan lokuta sun yi don su tabbatar da koyi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bin umarninsa da kuma hannuwa daga shiga wani abu wanda ba haka ba to wannan wallahu ta'ala alam kullum mutum yana ƙara ilimi yana iya yin wasu abubuwa wanda ake ganin kamar ba zai yiwu ba sai kwatanta amma kar kuma mutum ya je abun da zai sha duka a wani guri saboda wasu in kwata-kwata sabon abu ne ka zo musu da shi a wannan kawai ta wasu kai wannan anya wani ke ne kar kai abin da za ka watsa mutane daga addinin musulunci yau ka lura da irin gwargwadon labin na fahimtar mutane yau sai ka dan rinka a hankali hankali yanzu kaga an yi karatu wataƙila iya wanda suka ɗan ji karatu Eh, a cikin sun ma wasu haka za su iya dan jurewa in suka ga irin wannan abun ba za su damu ba yau amma wani duk da ya ji karatun amma akwai wanda sai ya jima yana jin karatu ya fi shekara yana jin karatu amma har yanzu abin da ya riga ya shiga jinin jikin sannan baya canjawa cikin nan da kiyar ake zama da ah, da karatu yana canjawa cikin lokaci da da mun samu matsala ne to su sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam su in aya ta bakwai da daddare kafin gari ya ake aiki da ita yau mu kuma yanzu a zamanin yanzu akwai wanda sai ka an yi a yau an juya kasadin an sake maimaitawa an juya kasadin har yanzu da za ka kashe kasadin ka kawo wani bayani wanda ya yi kama da abu da ya kai wani an yi a ah, ba na zuwa kaji a kasar ba sai eh, to a zuka mun ji a kasar har yanzu da yana cikin jinisa irin wancan abu da ya haka muke a yanzu ko ba wai a'a shi yana kyama bane kuma ba wai a'a eh, ya kafircewa abun bane ko kuma a'a ba shi da imani ba ne a'a ya imani ne dama haka nan dai yawa ko inda suna da ƙarfin rike abu kawai inda ya riga shiga jinin jikinsu kafin ka juya su a hankali ne balle abun yana da ɗan alaƙa da ɗan abun duniya kan <laughs> sai da Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ba shi Allah ya ci mu Allah ba na نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه abun da dai ya jin kiyasin buhun inda bakko yawancin na jin shida ne buhun bakko shida ne yake yawancin kaiwa nisabi in dai ba an canja shi ko an masa wani abu aka matse yadda yake ba yawato ban san sauran buhuna kuma akwai kila nau'o'in buhuna daban-daban wallahu alam wai ban sani ba abu ne eh, abu ne ausuki biyar sa'i ɗari uku shine wadda yake fidda ake cikin mata da zakka shine wadda ya kai misali ah, to amma idan aka kwatanta da buhu abinda dai yawanci ke tafiya shine buhu shida abu ne akwai wasu nau'ukan buhuhuna wanda ake gani suna kai bakwai akwai wanda shi kuma ƙasa da shida kasa da shida akwai wani nau'in buhun da ya dan fi bakko din shi kasa da shida ma yana iya kai nisabi ko da su kuma ba su kai bakko ba su kuma sama da shida to ala ayi halin da sai a kara takatsantsan da tabbatarwa wallahu a'lam الإيمان يطلق في أشياء الصور ومن يتأل الله شريع مكتك أنت يطلق في أشياء ومن يتأل تباعك أخوان الصور ويطلق في أشياء الصور أخوان الصور ومن يتأل تربى أن رشيك نتأك أخوان ومن يتأل تسمى تمثلا ومن باش ومن جاهل أن تركع ومن يتأل ما يتأل تبالك ومن يتأل تبالك ومن يتأل تبالك ومن يتأل تبالك ومن يتأل تبالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan kuma da suka turo su bukatar bayan Allah su ya su da addu'o'i wanda aka karɓi takardun su muna fata Allah sa a dace samu aiki mai albarka a wadda eh, bana iyalin su ke da juna Allah subhanahu wa ta'ala su ke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda suka sa gidansu a kasuwa na ya sa a tsayar Allah ya bada ciniki mai albarka wadda mahaifiyarsu ba lafiya muna fatan Allah ya ba shi lafiya wadda ke bukatan a tiya shi addu'a Allah shirya masa da zuriyarsa ƴaƴansa muna fatan Allah shirya da su Allah shirya da zuriyar mu baki daya wadda yarsu lafiya ciwon kunne Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya da wadda abinda suke fama da matsalan jari muna fatan allah kawo jari mai albarka kuma masu basu suka allah ya ba su ikon biya allah ya ba da arziki mai albarka samu a biya basu suka duka mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita da wanda ya ce yana cikin wata matsala muna fatan allah ya yi kowa cikin masu damuwa Allah ya yi musu marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya wanda suke da abun da kowa da abun da ya dame shi Allah ya yi masa Wa bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya shirya mu da mu ya da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك